Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da sallah, barkanmu da gama azumi Allah Ubangiji ya karbi ibadunmu. Barkanmu da sake saduwa a cikin shirin akushi da rufi. Ni binta Shehu Shayi tare da Khadija Tijani. Za mu gabatar muku da salad na avocado. Duba da yadda aka yi ciye-ciye da azumi yanzu an gama azumi jiki za a ga yayi nauyi sai a dinga samu ana ƙoƙarin cin abubuwan da za su rage maiko a jiki wannan abokado ne wasu sukan ce mishi fiya wannan citta ce ɗanya wannan da kakiyarta ce ga sweet eh, pepe ga kuma carrot ga dankali na bature ga kuma leman tsami ga kokomba ga 'ya'yan wannan tattasan sweet pepper ga tumatir ga masoro ga ɗanɗano ga gishiri ga kuma albasa kusan duk waɗannan kaya kaya ne da suke sauke maiko a jiki kaya ne da suke da amfani a jikin mutum yanzu ba tare da ɓata lokaci ba za mu ji madafa mu ɗan ba wannan albasa tsoro Khadija eh, da ko cokalin can da frying pan din can karamin. Ga dai ita wannan avocado din haka take. Za a yanka ta a bari bayanta. Yawwa. To miƙo albasa. To da farko za a zuba albasa eh albasa ya daidai yadda kike son a cikin a'a a cikin salad din sai kuma a sa mata dan masoro ba da yawa ba sai a sa dan gishiri sai kuma a sa ɗanɗano to ɗanɗanan za a ɗan safa shi saboda yawan shi ainihin salad ɗin da za a yi kuma za a yi duk wannan aikin ne kafin a zo a fara aikin salad domin albasar ta samu ta huci sai an fara dafa ta da kwanaki eh ba dafa ta dai za a yi ba ɗan ba ta tsoro za a yi eh kin kai mun man kicin Eh, to to muje muje kicin din to masu kallon mu za mu tafi madafa mu je mu dan zuba mata man yana can mu dan bashi tsoro to masu kallon mu ga mu a madafa ɗauko cittan nan da kakkiya ga mu a madafa mun zo yawwa to kawo ta nan to sai a zuba ita ma cittar sai ki ɗauko man da na ce ki kawo ba sai a zuba wannan da kakiyar cittar idan kana da girfa ma kana so duk a wannan yanayin za ka sa yawwa eh to sai a zuba ɗan mai mu kuna kallo sai a zuba dan mai dan kaɗan to daga nan sai a kunna wuta a ɗura san damuna ita ce ta dai ɗanya ce ta ce kenan mm, ɗanya ce kana iya sa busasshiya amma dai ɗanyar ta fi eh masu kalamu yanzu zan bar khadija ta ci gaba da jujjuyawa in ta da suna za ta biyo ni da ita ni kuma zan je in ci gaba da wani aikin to masu kalamu yayin da khadija take can take eh, aiwata aikin albasa ni kuma sai in yanyanka wannan ita kuma albasar ba wai barin da khadija albasan nan na san ta yi ko baki ce min ta yi ba eh ta karasa to kawo ta to masu kallon mu ga yanda za ta yi ba wani da huwa za ta yi can ba da ko chopping board ki zo ki yanka wani abu ki wanko hannunki sai ki ɗauko wuka a baya ko dama wannan a dankali ne wanda muka riga muka ɗan dafa shi da ɗan gishiri Kwamba, yanzu za mu juye shi mu ci gaba da shi an juye shi ne. to yanzu za ki yanka wannan kamar haka kin gani? kin gani? shi ma manya-manya 'ya'yan cikin wannan ɗin da aka cire ke na eh, 'ya'yan ciki ne eh da aka cire aka jajjaga sai kuma mu ɗauko tumatir shi ma a yanka shi saboda kada yi ruwa sai a cire masa 'ya'ya to shi ma fa wannan ɗin ba zuba shi za a yi ba in kina da attaruhunki sai ki hada shi da shi ki abin nan a jajjage su mm, a jajjage su to daga nan sai a zai tumatirin a ciki to sai kuma a sa leman tsami to an ci shi wannan leman tsamin kamar ba leman tsami ba ya canja kala shi ya canja kala ko Eh, ya canja eh, to ai tafasa shi akai kamar mi a cikinsa eh, wanda babu wanda yake da tauri kenan shi za a tafasa ba amma kuma amma kuma kin ga shi kansa mm, bayan nasa in kika hada da wannan da wannan ba ɗaya suke ba amfanin koren ganye zogale kore ne ugu kore ne alayyahu kore ne to daga nan za mu gane cewa kore yana da matuƙa amfani a jikin ɗan adam to masu kallonmu ga yadda salad ɗin ya kasance na avocado shi kuma wannan shi ma dai duk bai nuna ba khadija to amma in kika ɗauko shi za ki ga masu kallonmu za ku ga gashi nan yana da ɓawo da za a ɓare eh. sai an ɓara ɓawa idan da a ce bai nuna ba za ki ga za a cire ɓawon sosai da sosai ba tare da ya gwajajjali ba hakan shi ba dafa shi aka yi ba kenan a'a ai ba a dafa shi hakan na ake cinsa amma yana da kyau gurin rage ƙiba ga wanda yake so ya rage to gani to masu kallon mu na fata kuna kallon inda ake yi wa abuka doda. wannan ya nuna ne sosai ko haka ma ba sai a salad ba ana cinsa kuma in ba ku manta ba an yi limansa to yanzu kuma ga salad ɗinsa kuna biye wataran za ku ga wani abin nasa shi kadai a kan sai a dauka a ci da kwarai kuwa har a biredi ana sa shi to sai kwallonsa kuma to shi kenan masu mu duka duka nan muka kawo ƙarshen kashi na farko inda muka yi muku salad ɗin avocado yanzu za mu tafi hutun takaitaccen lokaci jama'a barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda muka yi muku um, salad ɗin avocado yanzu kuma za mu yi farar shinkafa da soyayyen dankali wannan shinkafa ce wannan dankali ne na bature aka dan fere aka wanke aka bashi tsoro ba dafa shi aka yi ba tsoro aka bashi wannan carrot ne amma ba a yi masa komai ba bayan ferewa da wankewa da yankawa wannan green peas ne da kuma green beans su kuma aka yanka green beans aka hada shi da peas aka wanke aka dora a wuta ya dan tafaso shi ma ba da ruwa sosai ba wannan albasa ce aka gurza ga masoro ga mai ga eh, gishiri ga kuma mai yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu tafi madafa a inda za mu kankare wannan girki khadija amma dai kafin ki je kai min kayan madafa rage su duk kai su ki jera su ungo wani kusan masu kallon mu gaba ɗaya in ce a can za a ƙanƙare wannan girki to ki ba ni wannan tafi da shi sai ki ɗauki wannan ki wanko ta to masu kallon za mu je madafa da fatan za ku biyo mu ku ga yadda abin zai kasance to masu kallon ga madafa min na iso za a ɗaɗɗora wa'annan wannan shinkafa a ci gaba da aikinta yayin da ita kuma tana can tana wanke shinkafa da farko dai masu kallon mu za ki ɗau mai ki zuba a ciki ba wai da yawa ba saboda kin san wannan ne um, farar shinkafa ce saboda haka bai kamata ki sata da yawa ba to daga nan kuma sai ki zuba ɗan masoro kamar yadda aka saba ɗan kaɗan sai ki sa ɗan gishiri to daga nan kuma sai ki ɗauko albasaki ki zuba a ciki sai ki juya ki juya ki juya yawon wato in wanko to daga nan masu kallon mu sai a zuba shinkafa a ciki idan aka zuba sai a ci gaba da juyawa har sai ta soyu daga farko za a ji nauyi daga ƙarshe kuma anti ita wannan shinkafar in ta soyi ta za a gane ta soyi eh yanzu ba kina jin hannunki nauyi ba eh. kina ta juya to in ta soyi zaki ji ta daina nauyi kuma tana ƙara irin ta ɗanyar shinkafa kin gane zaki ji duk inda eh, kika buga ta tana ƙara irin ta shinkafa kin ji ma yanzu tana yi zaki ji kin ji tsaya ki ji kin ji tana ƙara kamar ta ɗanyar shinkafa da farko ku da kika sa ba ta wannan ƙara to masu kallon mu bari mu dan sanja guri sai kuma mu to mai da ita nan ki ɗauko kasko nan bayan ki tsaya wannan kamar yi abin amma dai bari a sa shi sai ki juye mai a ciki shi kuma wannan sai a zuba shi a ciki wato dankalin da aka ba tsoro bayan an dan sa shi a wuce eh to bai ma yi zafi ba amma dai sai a saka shi a ciki za a bar shi ya ci gaba da soyuwa ita kuma sai a a sa mata ruwa dama muna da tafashashen ruwa sai a zuba mata shi to masu kallon mu ga shinkafa ta yi kuma ga kuma dankali shi ma ya yi sai mu kwashe shi aka kwashe sai a hada da cikin nan ya na kin alan ƙosi ne kin gaji kallon da yadda za ta au kallon yadda za a kasance kike yanzu ko za ki ga yadda zai kasance za a ɗauki dankali a zuba a ciki shinkafa ta gama da ruwa kenan eh tunda kin ga ai soyayye ne sai kuma a kawo wa'annan su ma dafaffun kayan sai a zuba don sa wannan ya fi girma sai a juya a juya juya sosai to masu kalamu ga yadda shinkafar ta kasance za ta juyi sosai sai kuma a yi mata miyar da za a ci ta da ita yanzu za mu tafi hutun takaitaccen lokaci jama'a barkanmu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci inda aka yi shinkafa da soyayyen dankali yanzu kuma za a yi miyar niƙaƙƙen nama wannan niƙaƙƙen nama ne wannan attaruhu ne da albasa da tumatir da tattasai amma tumatirin ɗan kaɗan ne wannan citta ɗanya ce ga tafannuwa ga sweet pepper wancan kuma da kakiyar citta ɗanya da tafannuwa ne wannan albasa ce da aka gurza wannan masoro ne ga gishiri ga ɗanɗano ga kore ga kuma mai to yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu yanka wannan sweet pepe sai mu tafi madafa a inda za a kankare wannan shiri khadija da ko abin yanka ebo biyan take da ko to bari in yanka ki gani ko haka dai ki dan yanka shi da dan na dan girman shi shi eh to masu mu ina fata kuna biye da mu biyu ma in kika raba shi ya isa to yanzu wannan yanka ya hattama za a juye shi kuma sai mu tafi madafa gwaki je ki fara amma kai kayayyakin ga mai can to masu mu yanzu za mu je madafa inda za mu kankare wannan shiri khadija na'am anti tafi ki dau wanki nan. ni kuma sai ki same ni a can masu kalamu ga mu a madafa inda za a haɗa wannan miya ta niƙaƙƙen nama khadija na'am ba ki gama ba ne na gama to taho in kin gama wannan dan man manmu ne a cikin tukunya sai mu dora shi miƙo kowacin ta sama mm. bari amai da manna tafasa shi kenan mm. ai shi kin san ba a sa masa wani ruwa da yawa ko mm. ma sai a bar shi ba sai an samu haskalan mu ga naman nan mun sa a ciki shi ne nama to masu kallonmu ga masoro za mu dan zuba a ciki sai kuma masa bari ya ci gaba da wannan ba za a zuba ruwa ba da za a sa mishi ɗan kaɗan saboda idan ya saki ruwan jikinsa abin ba dama har sai ruwan ya nemi maka yawa wannan albasa ba ta yawa ba a'a mama albasa ta ne masa yawa wani nan wani a cikin mai hmm, ba ta yawa ba to daga nan kuma sai a juye wannan kayan miya a cikin wannan mai shi kuma wannan naman sai a zuba masa wannan da kakiyar citta da tafannuwa wannan ma sai a zuba masa wannan ma za a iya amfani da busasshiyar citta? eh za a iya amfani da busasshiyar citta sai a juya amma fa in kina so za ki sa tumatir in ba kya so kina iya sa a taru zalla da albasa to masu kallonmu kun ga yadda cokalin kun ga yadda cokalin ruwa biyu aka sa masa kuma da an yi ma shi ba a sa ba zai fitar da ruwan da kansa masu kallon mu lokaci yayi da za a haɗe su da ya yi. ainihin kayan miya idan miya ta wuda daban nama ma ya dawo daban sai a haɗe su eh, sai a haɗe su jama duka-duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na akushi da rufi inda muka yi muku shinkafa da miyan niƙaƙƙen nama ko in ce da niƙaƙƙen nama muka yi kuma salad din beetroot khadija na'am anti to gashi nan sai ki ɗanɗana ki gaya masu kallon mu ah, yaya al'amarin yake ga ruwa masu kallon mu sai da eh? dai kan abin sai da ruwa a to masu kallon mu kun ga yadda aka yi wannan abu ba wani abu ne na wani ta da haƙurƙuran baki ba abu ne mai sauƙi shinkafa ce da aka saba ci aka canja mata fasali sannan kuma wannan naman shi ma da daidai da wanda ake siya na kaza shi ma iri ɗaya ne amma shi kun ga a niƙe yake ba da bayan haka kuma ga wannan salad na na um, avocado wanda muka yanka aka hada shi da tumatir da carrot da kokomba da masoro da kuma ɗanɗano da gishiri da ɗan mai ɗan ƙanƙani saboda haka shi salad ba sai wannan ganyen lettuce ba komai ana iya haɗa a yi da shi kuma ya bada ma'ana in aka haɗa shi da shinkafa ba dama kuma shi kwaɗo na kayan lambu abu ne da yake da kyau a jikin ɗan adam musamman kuma irin wa'annan kayan lambun karas ne baya ko avocado ko tumatir ko kuma uh, kokomba duk kowanne ba baya ba ne saboda haka yanzu gashi mun hada a ido ya ba da ma'ana a baki kuma ya ba da daga kai har na gaya musu na ce a baki ya ba da daga kai su tausayawa na gida Allah ah, ya kamata su ma su tawo filin akushi da rufi a rufa da su <laughs> a rufe da su jama'a duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na akushi da rufi da fatan Allah ya karɓo ibadunmu da muka yi na watan azumi Allah ya sa mun dace ni binta shehu shayi tare da Khadija Tijjani muke muku ban kwana da fatan za ku tara sati mai zuwa don ganin wani sabon shirin.